Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci goma sha shida ashirin da da ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma su gana Masu sauraro barkanmu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu El Hikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan damke miyagun iri da suka hada da masu satar mutane a jihar Adamawa. Neja kuma ta kori ma'aikata tamanin daga aiki. Nijar kuma na bitar ayyukan da ta gudanar tun karbar jagorancin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a farkon watan nan. Masu niyyar aikin haji takwas suka amshi kuɗin su a Gombe bayan rashin damar aikin hajin da ya gabata. Muna da shirin tubalin tsaro da shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnati gwamnatin Amurka. Da farko a saurari labarun duniya daga Washington. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. A jiya Alhamis daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Ray ya faɗa wa 'yan majalisar dokoki cewa rasha bata fasa ba a kokarin da take yi na sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na watan nuwamba inda suke tabbatar da bayanan da hukumar tattara bayanan sirrin amurka ta bayar a baya cewa babbar manufar moscow ita ce ta lalata a gangamin yakin neman zaben dan takarar democrat kuma tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden da yake ba da bahasi a gaban kwamitin tsaron cikin gida na majalisa ray ya kwatanta tsarin aikin kremlin da cewa mai karfin gaske ne a kan shafukan sada zumunta da kafar labaranta da ma wasu hanyoyi da dama Babban abin da Rasha take so ta cimma shine durkusar da mataimakin shugaban kasa Biden da abin da Rasha din take kallo a matsayin wanda yake jininta in ji Ray. Kalaman na daraktan hukumar FBI sun yi daidai da hasashen jama'a a farkon watan Agusta wanda ba a saba gani ba game da barazanar da zaben Amurka ke fuskanta da babban jami'in hukumar leƙen asirin Amurka William Evanina ya bayyana. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta yi kashedi a jiya Alhamis cewa annobar coronavirus ta soma sake yaduwa a fadin nahiyar turai a cikin wani mummunan yanayi kana wata matashiya ce da ya kamata ta zaburar da gwamnatocin kasashen turai shugaban hukumar who a turai dr hans kloge ya faɗa yayin wani taron manema labarai ta yanar gizo daga birnin copenhagen yana cewa cutar ta fi yaduwa cikin gaggawa tsakanin 'yan shekaru 25 zuwa 49 who ta kuma ce cutar na ƙara ta'azzara tsakanin tsofaffi Kulon ya ce karuwar adadin kamuwa da cutar na nuni da karuwar gwaje-gwaje, amma kuma suna nuna mummunan yanayin yaduwar cutar a duk faɗin yankin. A nan Amurka kuma alƙalluma da hukumar yaƙi da dakile cutuka masu yaduwa ta fitar a wannan mako na nuni da cewa yara 'yan ƙasa da shekaru 21 a cikin tsirarun jinsin Amurka ne suka fi kamuwa da COVID-19 idan aka kwatanta da masu irin wannan shekarun a cikin fatan Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da hare-hare 'yan bindiga ke ƙara ta'azzara a jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya, rundunar sojin saman ƙasar ta ce ta kai wani mummunan hari ta jirgin sama wanda ya sanadiyar hallaka 'yan bindiga kusan 100 da kuma wargaza su guda bakwai a jihar. daraktar watsa labarai na rundunar sojin saman najeriya air commodore ibin kulle da ramola ya faɗa wakilin sashen hausa hassan maina na cewa an kai farmakin ne domin sa kafar wando ɗaya da 'yan tada kayar bayan da wargaza sansanoninsu domin samar da zaman lafiya a yankin yan Mashal Sadiq Abubakar shine babban hafsan sojin saman Najeriya. A yakin zamfara kwanan nan muna nasara akwai wurare da yawa cikin daji wanda muke gano inda suke boyewa amma saboda muna da abin da zai iya ba mu ilimin cewa suna waje kaza muna amfani da shi kuma muna samun nasara kwarai da gaske. To ko ta wace fuska gwamnatin Zamfara ke kallon wannan farmaki na ba bayan nan? Zelani Baffa shine kakakin gwamnan jihar Bello Matawan Maradun. Gaskiya wannan abun faranta rai ne wato a kullum abin da gwamnati take so shine ta ga cewa an samu zaman lafiya. Duk waɗanda suka kwandare suka ce ba za su yadda a zauna lafiya din nan ba za su ci gaba da zubar da jinin mutane. Gwamnati ba za ta zuba ido ta kyale su ba saboda haka a kullum idan sojoji suka ba wa gwamnati goyon baya ba karamin farin ciki muke ji ba kuma Allah ya ba da nasara yanzu za ka samu ciwon duk waɗanda suke ta da kayar baya yanzu a kullum wahala suke shi a hannun sojoji. Su ma zamfarawa irin su Ibrahim Ahmad Janyau na ci gaba da nuna farin cikin su bisa wannan hoɓɓasa da jiragen yakin Najeriya suka fara a bayan nan. Ganin yadda sojojin sama ke amma waɗannan 'yan ta'adda abu ne wanda dole ne mu yaba abun daga shi wannan daji na bana da na Dokoro abun da ya kai har Sububu a al'amari ne na yankin ah, shinkafi duk wanda a wannan yanki dole ne ya yaba ma sojojin sama bisa da kokarin da suke yi wasu mazauna jihar zamfara kenan suke bayyana ra'ayoyinsu akan farmaki da sojin saman suke kai wa 'yan bindiga a jihar jami'an tsaron sudan sun auna wani wuri da ake zato 'yan ta'adda suna tsare da mutane a khartoum babban birnin kasar inda ta kwace makamai masu fashewa masu yawan gaske ciki har da sinadaran tnt da ammonium nitrate a cewar sanarwar hukumomi a ranar laraba an kama akalla mutum 41 kana ana gudanar da bincike a kansu a cewar ministan shari'a na sudan taj al-sir al-hibir rundunar kai harin kota kwana ta kananan sojojin sudan rsf ita ce ta yi wannan aikin karkashin kulawar ofishin ministan shari'a a cewar mai magana da yawon rundunar kwamandan soji brigadier janar jamal juma adam a cikin watan maris prime minister sudan abdullah hamdok ya tsallake rijiya da baya yayin da aka kai masa hari aka auna ayarin motocinsa akan hanyarsa zuwa ofishinsa maharan sun yi amfani da abubuwan fashewa da adam ya ce suna kama da irin waɗanda rundunar rsf ta kwace an kama waɗansu da dama da ake zaton suna da hannu a wannan harin amma ba a bayyanar da sakamakon bincike da hukumomin sudan suka ce ya hada har da ma hukumar fbi adam ya ce abubuwan fashewar na yin barazana ba ma ga tsaron ƙasar sudan kaɗai ba labarun duniya suka saurara yanzu sai ba mai rahotanni da shirye-shirye rundunar 'yan sandan jihar adamawa ta ce ta damƙe masu satar mutane sha takwas masu fashi da makami takwas waɗanda ake zargi da fyaɗe har da ma barayin mota ibrahim abdulaziz ya yi kuma na wannan rahoton the command apprehended 36 suspects for kidnapping activities armed robberies extortion rape kwamishinan 'yan sandan jihar adama cp olubenga jike kenan yayin da ke gabatarwa manema labarai wanda aka kama bisa laifukan da suka shafi garkuwa da jama'a goma sha takwas da wasu 'yan fashi da makamin mutum takwas da masu fyaɗe mutum bakwai kana da barayin motoci guda uku nau'ukan makaman da aka kama hannun waɗannan da ake zargi sun ko hala da bindiga kera ak-47 guda uku da bindigar zariru ga guda biyu kana kuma da bindiga kera g3 guda ɗaya da albarusai guda 199 da motar noma wato tractor guda ɗaya da kananan motoci guda biyu da kuma kuɗi da yawan sai kai naira dubu sittin da wasu kayakin maye da yake min ƙarin haske cikin harshen hausa kan wannan nasarar da suka samu kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama dsp suleiman hangroje ya ko bai ne da ma aka cafke waɗannan ɓata garin. ya biyo bayan jajircewa da rundunar 'yan sanda na jihar adama suka yi domin inganta tsaro a nan jihar adamawa haɗin kai da al'umma suke bamu shi yasa aka haɗa inda muka yi dashe muka cika hannu da mutum goma sha takwas wa'inda dama su suke sun runguma ne a harkan yin garkuwa ga mutane sannan kuma takwas da ka gani kuma su ne masu yin fade ga musamman 'yan mata kanana da kuma masu fashi da makamai na kira ga al'umman jihar adamawa har ila yau su ci gaba da ba jami'an tsaro musamman 'yan sanda haɗin kai domin mu tabbatar da cewa a nan jihar adamawa a inda mutum bara gurbi ne ko shaidani ne to ya tattara nashi nashi da nashi ya yi gaba amma in ba haka ba an riga an lashe takobi za a dinga bibiyan su duk inda suke a tabbata kuma an kama su domin. To wai kome waɗanda dubun nasu ya ci kake cewa ga da ta bakin wasu da ke garkuwa da jama'a. Muhammadu dan Gombe bana ne muka ba mutum biyar ne mun samu dubu dari biyar biyar da miliyan ɗaya. Gambo wakili akwai wani mai sunan Mikailu Jekata ya kai ma Gambo takarda takardan karban kuɗi. Eh, ya ce ya ce an kai mishi ya ce ya ba ma hudu ya kai. Ina hudu yake? Na kai takardan sai ya kira nan na rubuta takardan ya kai kuɗin. To ni ban san lissafin da ya kai ba cikin mutane biyu an bani dubu talatin da biyar. jim kaɗan mako da nuna manema labarai waɗannan ɓata garin da aka kama sai ko rundunar 'yan sandan jihar adamawa ta bai wasu fararen hula biyu kamun karamawa bisa jajircewa da suke wajen taimakawa jami'an 'yan sanda da domin bankaɗo masu laifi ibrahim abdul aziz sashen hausa na marar amurka daga yola a najeriya a jihar Neja kuma wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya yi kuma na rahoton matakin da gwamnatin jihar ta Abubakar Sani Bello ta ɗauka na korar ma'aikata tamanin daga aiki. Me ya faru ne? Ta ce ta gano suna aikata laifuffuka daban-daban da suka shafi al'amuran kuɗaɗe. To amma ƙungiyar kwadagon jihar Niger ta ce tana buƙatar ƙarin bayani daga gwamnati domin ba a sanar da su ba a lokacin gudanar da binciken ma'aikatan ba. Hajiya Salamatu Abubakar ita ce shugabar ma'aikatan gwamnatin jihar Niger. The governor ya yi constituting salary management committee some 2018 about Wannan committee ta yi interim report ta kawo mana uh, office of head of service mu kuma muka kara dubawa muka tura audit su ma suka kara dubawa muka kara tura mds din staff da suka kwamiti ta fito da wasu staff da aka kama da laifin wasu sun kara alwashi wasu kuma qualifications su bai yi daidai da matsayinsu ba to sai dai kungiyar kwadagon jihar niger ta ce gwamnatin jihar ba ta tuntube su ba a lokacin gudanar da binciken waɗannan ma'aikata ba kamar yadda kwamarar tanimu yunusa shugaban kungiyar manyan ma'aikata na jihar niger idan iya yi ƙarin bayani. Makamata ya za a yi abu kira mu a zuwa kima to ga waɗannan an kama su da yake kuma ga abin da muka yi musu to su yi haka yanzu kana ne ku gaba ɗaya ba ku san da wani bayani ba kwanan ne dai kuka je sanarwar korar tasu kawai bayanai dai sun nuna cewa daga cikin ma'aikatan da aka korar akwai wanda ya shari kimanin shekaru biyu yana karɓar albashin matsayin kwamishina a jihar al'amarin da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum abdulkadir shehu na puntuwa ya ce lamarin ba karami ba ne daga wajen su ba sun hukunci shari'a don ba haka za a basu ba saboda ganin ba su ba sai shari'a ba su ɗau darasi ba lamarin ma'aikatan bugi dai na ci gaba da haddasa tafka asara a jihar Niger, inda ko a 'yan kwanakin da suka wuce, gwamnatin jihar Niger ta ce tana tafka asara sama da naira miliyan 500 a duk kowane ƙarshen wata akan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Muryar Amurka ke sauraro don sahihan labaru. Gwamnati da masana lamuran diflomasiyya a jamhuriyar Nijar sun shirya taron bitar ayyukan da kasar ta gudanar tun karbar jagorancin karba karba na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya daga farkon watan nan na Satumba. A zantawa da Suleiman Muni Barma ya mai, kwamandan bataliyar sojojin kasar Ibrahim Ali ya ce abun alfahari ne ga nahiyar Afirka. Abu ne wanda kaman kasar mu da kungiyar eh, Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ake ce ma ONU a Faransanci ita Nijar tana cikin wannan kungiya kuma dole ne da ya zamanto tana cikin wannan kungiya ta taimaka ma kungiyar nan ne ya zamanto a yi samu tattalin zaman lahiya cikin duniya a saboda wannan ne ita Nijar take turawa cikin kasashe wanda suke da matsalar eh, zaman lahiya take tura sojawanta ko kuma ta tura civil nata wanda za su taimaka ma mishin ta kungiyar eh, ɗinkin duniya na su samu su samu hanyar da za su samu a samu zaman lahiya a cikin kasar kamar yanzu a zaman da muke yanzu da kwai kasar mali bisa wannan eh, wata kungiya ko kuma runduna da ake kira minisuma bancin kasar mali shekaru na baya da suka huce da kwai kasar cote d'ivoire cikin hali da ta shiga niger ta aika sojawa har bataliya wajen 23 eh, a kasar south africa na ma niger ta aika sojawa wanda suke kula da harkar communication a sadarwa halla 325 suna da yawa tsakanin soji da jandarma duka dai sojoji muke ce musu e suna da yawa saboda sun yi wani farti zai ka kwanta wajen 1250 ah, yawa 1250 wannan wata da muke ciki shine watan da nishar ke shugabancin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya shin za iya ya za iya kwatanta mahimmancin shugabanci da Nijar take ko kuma wani irin ayyuka ne aka gudanar a tsawon wannan wata kawo yanzu. Yanzu kaman harakan mu ta yaƙi da muke da rashin ah, zaman lahiya Nijar tana da murya wadda ana iya jinta tana da kunnuwa wanda suna iya jinta kuma a samu a yi aiki wannan kunnayen nan su samu su taimaka a yi aiki na kirki a bunƙasa wannan zama da ake na cimma rashin kwanciyar hankali. kamar an aka ɗauka harkar la g Sahel Niger da wannan murya tata tana samu a ƙara ma g Sahel ƙarhi wanda take iya yaƙi wanda ya kamata kuma ba shi ba ma duka wani matsala na Afirka Niger daga muryata ana iya samun ciwo kansu daga nan ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya. Kwamandan bataliyar sojan niger Ibrahim Ali a zanta wasa da Suleiman Mune Barma Sakataren hukumar alhazan jihar Gombe a Najeriya Alhaji Sa'adu Hassan ya ce hukumar ta mayar wa alhazai 148 kuɗin ajiya na kujerar rajin da ya gabata da ba a samu damar zuwa ba. Hassan wanda ya halarci taron adashin 'yan gata a yalkwatar hukumar alhazan Najeriya na kun wato Haji House ya ce maniyata 148 na cikin jimillar maniyata ɗaya da suka biya kuɗin kujerar a hajin na 2020 da ba a samu zuwa ba. Inda ya nuna yanzu akwai kuɗin alhazai 929 da za a ba wa fifiko a haji mai zuwa. muka ga tun da gashi ba za a tafi ba kuma mutane sun ba da kuɗinsu muka nemi gwamnatin jihar gombe ta ba mu izini wato mu mayarwa mai bukatan karban kuɗin shi saboda haka muka rubuta gwamnatin jihar gombe alhaji mahmud inu yaya mai adalci mai tausaya al'umma ya ce lallai ne duk wanda ke bukatan kuɗin shi da ya aje saboda bukatar sa tafi hajji ba ta yi ba yana iya san kuɗin shi ko kuma ya bari yana da burin tafiya shekara ta dubu biyu da ashirin da daya to muka je muka sanar mun sami mutum 148 wanda suka rubuto mana don dama mun ce mai bukata sai ya ba mu a rubuce saboda maza muna da shaida ta shi ya nemi a bashi kuɗin shi ya mu shaida ta shi ya biya kuɗin nan saboda ta hanyar nuno mana ko rasitin shi ko tela na banki wanda zai hada da na application dinsa muka sa ma dai ya hada da pejin passport din shi wato shafin passport din shi wanda ke dauke da bayanansa saboda duk ma mun riga mun karbi passport su har mun masu rijista na hajji saboda ka sai mun karbi passport ka wato kofin sa saboda mu fito da kai daga cikin layi wanda kuma rijista sai mu ɗauki kuɗin ka mu baka kuma haka alhamdulillah muka zama masu bukatan yin haka mutum ɗari da arba'in da takwas mu duk an ba su kuɗin su. Sara da suka rage kuma suna bukatan a sanya cikin masu tafiya hajji shekara dubu da ashirin da Allah kai mu. Hassan ya ce an ware wa jihar kujeru dubu ɗaya da ɗari biyar a hajjin da ya gabata, amma gabanin matakin rage kujeru jihar kan samar da fiye da alhazai dubu biyu ne. Kar a shafa muryar Amurka ake sauraro ga Hassan mai na kaina da shiri na gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba nasarori da matsalolin tsaro a jihohin Katsina, Zamfara da Sokoto. We'll be ruthless to all those criminals who are bent on disturbing the peace and security of our country. Ya za a ci gaba da sa kafar wando ɗaya da 'yan ta'adda da suka zake wurin tafka aika-aika a ƙasar nan. Zuwa yanzu gaskiya za mu iya cewa alhamdulillahi kwalliya ta fara biyan kuɗi sabulu. Magana gaskiya akwai har yanzu damoyi waɗanda 'yan ta'addan nan suna shigowa suna bashe musu dukiya kuma sun hana su zaman gidansu gidajensu saboda suna sa musu haraji wasu kuma sun gudu sun dawo cikin gunduma local government area don citar da rayuwarsu. A wannan mako ne babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Laftanar General Tukur Yusufu Buratai ya kai ziyara a babban sansanin sojin Najeriya da ke garin Faskari a jihar Katsina. inda ya duba yadda tsarin kai farmakin nan mai take operation sahel sanity ke gudana domin kawo ƙarshen aika aikar 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin najeriya will be to all those criminals who are bent on and security of Ya ce za a ci gaba da sa kafar wando ɗaya da 'yan ta'adda da suka zake wurin tafka aika-aika a ƙasar nan ba za mu amince da irin wannan tabargaza ba na yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ko kashe mutane ba gaira ba dalili da sauran nau'o'in aika-aika irin na 'yan bindiga daɗin yanzu mun ƙara jan ɗamara muna aiki jan don tallafawa kuma mun fararen hula wurin kare Najeriya da 'yan Najeriyar daga balahira irin na waɗannan 'yan bindiga. Domin waɗannan 'yan bindiga muna bin su har cikin ruwa, cikin tsaunuka, a cikin ƙungurmin daji don yin maganin su. musamman ma da yake yanzu mun riga mun shawo kan kalubalen da muke fuskanta. Laftanar Janaral Tukur Buratai kazalika ya kuma yi tsokaci akan yadda dakarun suka tunkari 'yan bindigar a jihohin Katsina da Zamfaran. My overall assessment is that the troops here A gaba ɗaya dai abin da zan ce a nan ne, mu bisa taimakon sojojin sama da sojojin ruwa, 'yan sanda da ma sauran jami'an tsaro na farin kaya karkashin rundunar Operation Hadarin Daji sun taka rawar gani sosai ta yadda ta kai mu ga irin gaggarmar nasarar da muka samu a halin yanzu domin wannan nasara a fili yake karara kuma kowa ka iya gani. Tuni da ƙungiyoyin fararen hula a Katsina sun ce yanzu kam sun gani a ƙasa. Sunana Comrade Kabir Shehu ‘yan ɗaki, coordinator na cibiyar Transparency Advocacy Center ta Najeriya. Zuwa yanzu gaskiya za mu iya cewa alhamdulillahi kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu in ma bata ida biyan shi baki ɗaya ba. A watannin baya da suka gabata in ba a kai hari a ƙaramar hukumar Safana ba to za ka samu an kai hari a ƙaramar hukumar Batsari. In ba a kai a Batsari ba za ka samu an kai a ƙauyukan Jibiya. In ba a kai a Jibiya ba za ka samu an kai hari a wasu ƙauyuka na ɗan Musa ko ɗaya daga cikin wani ƙarar komai guda bakwai zuwa takwas da wani abu ya fi kamari a jihar Kaduna. Amma zuwa yanzu cikin iko Allah da yarda shi kamar yadda soji suka dage na Najeriya ganin cewa an dakile wannan kawo harhare daga 'yan ta'adda soji kuma suka tashi tsaye ta hanyar dakile harhare kafin a kawo su inda talakawa suke ta hanyar samun bayanan sirri daga talakawa wanda a baya talakawa ba sa ba bayanan sirri saboda tsoron zulumi kan ga 'yan ta'adda nan amma daga baya aka samu nasara aka rika ba bayanan sirri to wannan bayanan sirri gaskiyar magana sun taimaka sosai an samu nasarori zaka samu kafin 'yan ta'adda su kawo harhare a wasu ƙauyuka na wannan ƙaran kuma da lissafa zaka samu sojin sun tashi sun iske su a cikin dazukan da suke sun fita fatattake su sun kore su sun an so inda aka garkuwa da su da dukiyoyinsu su to gaskiya nasara ce ba karama ba wanda aka cigaba haka insha Allah muna sa ranan da yan kwanaki kaɗan za mu tabbatar da cewa wannan abu ya zama tarihi. To a daidai lokacin da sha'anin tsaron ke fara inganta a jihar ta Katsina, jihar Sokoto na kara fuskantar ci gaba da barazanar matsalar tsaron. Domin muna dab da hada wannan shiri ne ma muka samu labarin wasu gungun 'yan bindiga kimanin guda ɗari suka afkawa gidan madi da ke yankin karamar hukumar tangaza a jihar ta sokoto kamar yadda wannan mazaunin garin ke shaida min. karfi ɗaya dare maharan suka shigo kai ke suka wuce zuwa police station suka je suka fara attacking police station lokacin suka attack police station suka kashe dpo da inspector ɗaya daga nan kuma suka shigo gari akwai wani dan kasuwa to gidan shi na police station ne suka je suka su wasu mata shi guda biyu sannan suka shiga cikin gari. To da suka shiga cikin gari me suka yi? Eh to sun shiga shiga wasu gidaje amma dai ba su ɗauki mutane wannan mutum biyu suka ɗauka daga nan nan cikin girma din daga nan sai suka wuce wani ƙauye guda ne suka ɗauki mata ɗaya sai suka wuce koma can wanda suke. Kamar lokacin da JN ta adana suka shigo gidan Madi, kamar kai lokacin eh. kana ina ne? Ni ina gida ne. Kamar wannan shine karo na farko ko kuma karo na biyu da 'yan ta'adan nan suke zuwa yankin ku? wani shine karo na wani ka a gidi cikin garin gidan madi to yanzu yanzu wani hali ake ciki a yankin gidan madi gaba daya komai alaba kuma bakin godo yanzu akwai jama'a cikin tsaro yanzu an kama cikin tsaro kuma shugaban karamar hukumar ta tangaza Muhammad Altina Yari ya tabbatar da aikuwar wannan farmaki ga wakilinmu Muhammad Nasir da ke birnin Sokoto an waye gari an buga min cewa babu DPO na ɗauko mota ta na zo kwamishinan 'yan sanda ya zo na zo muka gaisa shi mutu zagayen da aka yi inda su bandit din suka gizo zagayo a cikin ofis suka kashe shi a gida ne sun kashe shi abban sani ba amma dai mun bi sawu da commissioner of police na jihar sokoto inda mutane sun ka bi muka gano cewa har inda dai aka bai bakin iyaka inda shi commissioner ya koma cikin ofis area police station ta gidan madi mun ka tsaya nan mun kai bankon shi ya ce mu je gidan uban kasar gidan madi na raka shi muka tafi muka gaisa da uban kasar gidan madi ya yi a filin suna neman duk allah uban ƙasar girma da ya ba su haɗin kai saboda tsoron ƙasa ba na mutum gurana ba ba 'yan sanda ɗaya da haƙƙi ga tsoron ƙasa ba suna haka shi na sani ita ma jihar zamfara da aka ɗan fara samun dama-dama a sha tsaron a yanzu dai wasu yankunan na cikin halin wayo allah kamar yadda wasu 'yan kungiyoyin fararen hula a jihar ke shaida mana. Sunana Ibrahim Janyau, shugaban kungiyar aiwatar da zaman lafiya na dindindin a jihar Zamfara. Sai dai mu yi godiya ga Allah kuma gurgudu tabbas a wasu yankuna alhamdulillahi kama an samu zaman lafiya. Amma dai yankuna waɗanda suka kama yankin ƙauren namu da birnin magaji shinkafi lokal gamman har ya wuce ya kai zurmi magana gaskiya akwai har yanzu damu hanyoyi waɗanda 'yan ta'addan nan suna shigowa suna bashe musu dukiya kuma sun hana su zaman gidajensu saboda suna sa musu haraji wasu kuma sun gudu sun dawo cikin gunduma local government area don citar da rayuwarsu akwai yanzu yankunan shinkafi da zan iya shaida maka cewa tun mutumin da awon nan yanki tun da cikin moriki dolin moriki ta kwada ta shiga cikin shinkafi badarawa ta ketara ta ta je bagare ta hwada har cikin jihar sokoto sabon birni da yankunan bafarawa da waɗannan karkara su gidan idi da sauran wurare har yau ba su iya kwantawa su ce sun tashi lafiya sun kwana cikin gidajensu sai dai da karfe biyu ta yi mutanen nan ne na dare in karfe biyu ta yi ba su zo ba sannan za su iya koma gidajensu su kwanta to amma tun daga an ce ma bayan isha'i har abin da ya kai karfe biyu ko da yaushe suna sauraren attack wasu suna nan cikin gero sun ɓoya wasu sun shige cikin dawa saboda mutanen nan ta ko ina suna iya hito musu saboda su mutanen nan mutane ne waɗanda ba a iya cewa za a iya gane garar da za su zo ko kuma ga time inda suke zuwa kuma duk sun ka zo duk me wanda an ka iske namiji za a anshi dukiyarsa in bai da ita su tafi da shi wasu mata su sa mata gaba su tafi da su al'amarin nan gaskiya akwai kwantatta cikinta saboda mutanen nan da an ka ce an yi sulhu da su to wallahi wasu sun riga sun yi breaching operation wannan sulhun suna nan suna operation din su babu dare babu rana al'amari ne wanda ya kasance gada ka taɓa tunanin cewa wai a garar da za su yi to da rana za su zo su yi operation din su su tafi da mutanen da za su zo su kashi wanda za su suke so sannan kuma da daddare ma su sake dawowa su ɗibi mata eh, yara matasa waɗanda za su tallafa musu su al'amari ne wanda gwamnatin tarayya da gwamnatin zamfara ba wai ta kaɗai za ta ce za ta yi dilin da su ba dole ne sai ta koma grassroots Masu sauraro duka-duka da wanda ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. Yanzu lokaci ya yi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. ranar 31 ga watan Agusta, haramtacciyar gwamnatin Nicolas Maduro na ƙasar Venezuela ta sanar da cewa za ta yi wa mutane 110 afuwa bisa sharaɗi ciki har da wasu fursunonin siyasa daga cikinsu akwai hamsin da ke kulle a kurkuku ana bincike akan 37 yayin da aka saki 23 bisa sharaɗi kafin sakin nasu haramtacciyar gwamnatin tana tsare da fursunonin siyasa 386 A halin yanzu an yi wa 'yan kasar Venezuela 333 daurin talala ba tare da kwakwarar dalili ba. sai dai saboda adawarsu da haramtacciyar shugabar haramtacciyar gwamnati Sakin mutanen na tare da sharuɗa inda jami'ai suka yi barazanar janye afuwa ga duk wata halayyar ta'addanci, rashin hankali ko neman juyin mulki kamar yadda gwamnatin ta zayyana. In ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata rubutacciyar sanarwa. Da yawan shugabannin siyasar demokradiyyar Venezuela da suka yi gudun hijira ba za su iya komawa gida ba saboda sun san kai tsaye za a daure su. babu tabbacin kare lafiyarsu. Ba a janye tuhumar da ake ma mataimakin shugaba Juan Requisin ba, kuma har yanzu yana cikin ɗaurin talala. A ranar da aka saki Requesens ne kuma aka tsare mahaifiyar mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasar Armando Armas. Haka ya tunatar da mu irin yadda gwamnatin take amfani da tsare mutane da cin zarafinsu. a zaman hanyar tilasta bin ta farkin Maduro a zaben shida ga watan Disamba kamar yadda Pompeo ya rubuta. Wannan afuwa na je yi ka wata dabara ce ta siyasa domin halarta zaben kasar Venezuela na shida ga watan Disamba. Dukkan kujerun 167 na Majalisar Dokokin kasar na fuskantar barazana, ciki har da ta abokin hamayyar Maduro a siyasa Juan Guaido wanda shine shugaban kasa na riƙon ƙwarya. Kasancewarsa shugaban Majalisar Dokokin kasar tun daga Janairun shekarar da ta gabata. Maduro ya kuma sabawa kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar ƙara yawan kujerun majalisar da ɗari da goma domin samun rinjaye ta ƙarfin tsiya. Babu sharuɗan samun zaɓe na gaskiya da adalci a Venezuela, kuma sakin fursunonin siyasa ba zai sauya kome ba. Babu ɗaya daga cikin jam'iyyun siyasa da aka cire shugabanninsu da kuma sunayensu da tambarin jam'iyya da kadarorinsu da gwamnati ta sace da aka mayar. Da yawa daga cikin abokan adawar gwamnatin an haramta musu tsayawa takara kuma ba su da damar yin siyasa, in ji sakataren wajen Amurka Pompeo. Muna kira da dukkan 'yan siyasa a ciki da wajen Venezuela da su ci gaba da neman sharuɗan da duniya ta amince da su na tabbatar da gudanar da sahihin zaɓe na gaskiya da adalci. mu da ƙawayenmu a siyasance na Venezuela da al'ummar duniya baki ɗaya ba za mu ba da gudumawa wajen halarta wani zaɓe mai cike da magudi da gwamnatin Maduro ta yi ba. Al'ummar Venezuela sun cancanci goyon bayanmu a gwagwarmayarsu ta maido da ƙasarsu kan turbar demokradiyya. Sharhin Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar amurka ni nasiru da mailika da na shirye shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum